بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنا باب الظلم ظلمات باب دكي بياني أكن شوى ذلك في دفين حديثي نقبة جزام كرنتا an samo shi daga Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace iyyakum wa zulma kashedin ku da zalunci na hana ku yin zalunci ku nisanci zalunci ku nisanci cutar mutane fa inna zulma zulumatun yawm al domin zalunci cuta dukkai ne ranar gobe kiyama dukkan wani zalunci da mutum yayi to zai zama masa duhu a ranar gobe kiyama Allah kyauta wattaqu shuha sannan ku nisanci ku kauce ma ku guji shuha tsananin son dukiya fa innahu ahlaka man kana qablakum domin tsananin son dukiya ya halakar da waɗanda suke kafin ku wa hamalahum ala an safaku dima'ahum kuma wannan ya ɗauke su suka je suka rika zidda jinanansu wastahallu maharimahum kuma suka rika halatta alfarmominsu tun daga matansu da sauran abubuwan da ake ɗaukarsu a matsayin bahari abubuwan da suke da daraja suke da kima waɗanda ba a taɓa mun gane da haka zalunci bala'i wannan hadisin irinsa ya gabata a baya حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن عاصم عن عبد الضحى قال اجتمع مسروق وشتير بن شكل وترانا مسروق بن الأزدع مسروق تابعين الماجر سيدنا عبد الله بن مسعود الماجر نائش رضي الله عنهما يا كسن شيء إذا زي رواية دبنا نائشة سيامة كيران هي حدثتنا الصديقة بنت الصديق المبرأة من السماوات السبع kullum zai faɗi na hadisin na nashi ya faɗi haka haddathatna siddiqatu siddiqiya ta ba mu hadisi bintu siddiƙi ɗiyar siddiqi al-mubarra'atu min as-samawati sabi wacce Allah ta'ala ya saukar da ayoyin wanke ta daga sammai bakwai masruq min al babban tabi'i ne yana cikin yana cikin yana cikin at ula min tabii yana cikin matakan farko na tabi'ai wa shutayr ibn shakal da shutayr dan shakal shi ko shutayr wannan yana ɗaya daga cikin al-mukhadramun mukhadramin al-mukhadramun a wurin malaman hadisi su ne waɗanda suka ga annabi sallama amma ba su shiga musulunci ba sai bayan rasuwarsa annabi sai bayan rasuwar annabi sannan suka musulunta su ne ake ce musu mukhadramun mukhadramun to shi shutairu yana cin al-mukhadramun mukhadrami ne mun gane mukhadrami ne to sai suka haɗu da masruq kuma dukkanin su ɗaliban abdullahi bin mas'ud fil masjidi suka haɗu a masallaci fataqawwada ilayhi ma hilaqul masjid dama ana karance karance a masallacin a masallacin ai ana ganin manya-manyan malamai guda biyu sun shigo sai sauran duka tsan halak hilak din halakat din kawai sai suka wace sai suka zo wajen su da malaman da suke karantarwa a can duk wanda ya hango masu ne da shutai suka shigo masallaci kawai shi kenan sai aka tattara kawai da aka dawo wajen su shine takawwaba kowa sai ya dawo wajen su ya kyale halkarsa فقال مسروق sai masruq ibn al-ajda rahmatullahi alaihi sai yace la ara haula'i yajtami'una ilaina ina ganin dalilin da yasa mutanen nan suka haɗu a wajen mu illa liyastami'una la khaira sun haɗu ne domin su ji alkhairi daga wajen mu in juwa in ji masruq yace mashutai ibn shakar an أن تحدث عن عبد الله فأصدقك ana. ko dai kai ka zama kai zaka ba mu hadisi amma riwayoyin da zaka mana gabaki daya zama daga Abdullahi bin Mas'ud ne fa usaddiqaka ni kuma idan ka faɗa sai in ce gaskiya ka faɗi domin na san da hadisin da ka faɗa ni ma ina nan aka ambace shi wa in ma an an uhaddisa an Abdullahi fa tusaddiqani ko kuma ni in ba da hadisi ka ba ka gaskata ku duba tawazu akwai ban sha'awa a cikin wannan wannan abin da ya faru su ƴan masallaci da malamai da almajirai da suka ga manya-manyan malaman da suka fi su sun shigo sai wannan malamin sai ce za mu tsaya a karatu ga malam wani shek wani da shek wani sun shigo shi ma wancan sai ya kulle halkarsa kowa ya ce duk mu tafi can mu je mu saurare su su kuma da suka ga an cika a wajensu kenan sai masoku ya ce to ko dai kai ka yi jawabi ni kuma in gaskata ka kai mana riwaya da ka ji daga abdullahi bin wasu ko kuma ni in yi ka gaskata ni ba ɗayanmu da zai ci zai faɗi ƙarya faƙala sai ya ce haddis ya ba aisha wannan waye magana maganan waye ce kai ka ba da hadisi ya abu aisha masruk ne abu aisha قال هل سمعت Abdullahi ya يقول shin ka taɓa ji abdullahi ibn mas'ud ya taɓa faɗa mana daga annabi sama ya ce al'ainani tazniyani idanuwa guda biyu suna zina wal yadani tazniyani sannan hannuwa biyu su ma suna zina ta tazniyani sannan ƙafafuwa guda biyu suna zina wal fardu yusaddiqu dhalika aw yukazzibuhu al'aura ita ce za ta gazzata ko ta karyata amma duka waɗannan abubuwan da aka lissafa kowanne Allah ya kaddara masa irin zinar da zai faqala na'am yace tabbas naji qala wa ana sami'tu yace naji shi ba kawai na'am ba sami'tuhu naji ya faɗa abu na farko ce hadisi na farko ke na waɗanda abubuwan suna akwai riwaya ta zo ta yi bayani al'ainani tazniyani wa zinahuman nazar zinar idanuwa ita ce kallo wal yadani tazniyani wa zinahuman al hannuwa guda biyu suna zina zinarsu ita ce taɓawa taɓa mace wadda zilani ta ziniyani ƙafafuwa guda biyu su ma suna zina wa zinahu wato, zinar ƙafa ita ce takawa a tafi inda za a yi zina alfarju yusaddiqu ta aw yukadzibuhu shi kuma ita al'aura ita ce za ta gaskata ko aikata ko kuma a ki aikatawa idan aka tsaya a waɗancan to an aikata fara'irun sunu an aikata ƙananan ayyuka na zunubi su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa alwala na wanke su amma in aka aikata wancan babban zunubin to shi Allah ba zai yafe ba sai an tuba an yi istighfari kuma an daina yi kuma aka aikata bayan an tuban a zuwa aikata wani abu na alheri wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata in an aikata mamuna daga cin alamar tuban mutum to ya aikata kuma abin arziki amma waɗancan sagha'ir to abu na farko kenan qala fa hal sami'ta abdullahi yaqulu sai ka taɓa jin abdullahi yana cewa abdullahi bin mas'ud ma fil qur'ani ayatun babu wata aya a cikin Alƙur'ani da ta kasance أجمع تتتتغو لحلال وحرام تتتغو حلال ده حرام وأمر ونهي ده أمرني ده حمي من هذه الآية في يد ونن آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله للي ألا يأمر بالعدل yana umarni da adalci al'adlu وضع كل شيء wa موضعه وهو واجب وضده الظلم والجور adalci wajibi ne sanya abu inda ya cancanta a sanya shi aujabul wajibati al-tauhidu aujabul wajibati wajibin da yafi kowanne a cikin adalci shine tauhidi kadaita Allah ba Allah hakkinsa kun ga ne wannan ne mahallin shahid ɗin babun wannan ayar ita ce ajma'u li halalin wa haramin wa amrin wa nahyi inna Allah amuru bil in kan zaka bayanin adalcin nan komai na musulunci ya shiga ciki wal ihsan ihsan shi kuma shine kanin al adlu ne ko mustahabbu shi ko mustahabbi shine me bayan kaya adlu sannan ka ƙara az-ziyadatu 'ala al-wajib ƙari akan wajibi shine ake ce masa al-atina al-ihsan wa ita'i dhil sannan yana wan Allah ta'ala yana umarni da zakewa, a zake a ba'awa a ba masu dangi kusa a ba su hakkinsu ita'i dhil qurba a ba su hakkinsu وينهى عن الفحشاء والمنكر kun gani ko mm. sannan Allah ta'ala yana hani yana hani fasha yana hani game da alfasha wal munkar da abinki wal baghi da zalunci kun ga al baghi riddu ne riddu al adl wal baghi zulmu al baghi zalunci kenan shine al jawr وضع شيء على غير محله وعلى غير موضعه سنة أبو با إندي Shi أسنى شبا سنة البغي ذلك قال نعم shutayl ya ce tabbas na ji wa ana qad sami'tuhu kuma tabbas na ji Abdullahi ya faɗi cewa wannan aya hiya ajma'u ayatin fil Qur'anil azim li halalin wa haramin wa amrin wa nahyi in aka tambaye ka wace aya ce ta fi tattaro umarni da hani da halal da haram sai ka faɗi wannan aya domin waɗannan lafuzza ne na shari'a da za ka ɗauki kowane lafazi ka ce za ka bi shi kai sharhinsa to yana buƙatar majalisi majalis ma ba majalisi ba ka ɗau al'adulu al'adulu za ka iya masa majalisi nawa awa ɗaiɗai za ka yi bayanin al'adulu kai awa kamar kilan kai awanni goma za ka iya bayani kan adulu ka gyamta amma sai ka zama akwai wani abin da baka faɗi ba shi ma alisa وينهى عن الفحشاء قد أقوى الفحشاء والمنكر والبغي قد أقوى قوة كتير قوة لفظي قوة كلمة دقتي وأن اللفظ النشرع كتير ذاقي مجانا كنس ذاك الأولو كتير ميز قال فهل سمعت عبد الله يقول يجي كاتب جن عبد الله بن مسعود ينا تشيوا ما في القرآن آية أسرع فرحا فرجا من قوله babu wata aya a cikin Alƙur'ani, asra farajan da tafi saurin yaya damuwa min qawlihi fiye da Allah faɗin Allah madaukakin sarki da yace fa iza balagna ajalahunna idan mata suka kai ajalinsu ajalinsu na me na lokacin da ya kamata su gama iddarsu fa amsikuhunna bi ma'rufin ku rike su bi ma'rufin da abin da shari'a ta yadda da shi mutum ya saki matarsa ta gama idda iddar da ta kasance iddar da ake ta saki to kafin ta gama fa amsiku hunna bi ma'u sai ka rike ta tunda idda ce saki ne na kome au fariqu hunna bi ma'u ko kuma tunda sun gama idda su kuma su tafi ku basu shikenan ta je ta auri wani washiru zawai adlin minkum idan za ku dawo da matan kun yadda ku dawo da su to ku tsaye da shaidu guda biyu daga cikin adilai a cikin ku idan mutum ya saki matarsa ya dawo da ita raja'a ku yushhidu ala raja'a sai ya tsaye da shaidu ya kira mutane guda biyu ya ce wane da wane a shaida cewa na dawo da matata mun gane an yi saɓani a kan al'ishadu ala talaq shin dole ne sai mutum ya ba da ya tsaye da shaida in zai saki matarsa akwai saɓanin malaman fiqh amma nassin aya nan gashi yana tabbatar mana da kome mutum ya tsaye da shaidu tun ya saki matarsa ya dawo da ita tsaye da shaidu ga shi ku shaida cewa ya dawo da ita ke su shaida waƙi mu shahadata lillah kuma ku tsaye da shaida don Allah ba don duniyanci ba kai da za a kira ka shaida kai don Allah kai kuma da za ka tsaye da shaida to kai don Allah kaka ba shi kuɗi ba kai abu ba ka ce ya zo ya maka shaida zalikum yu'azu bihi wannan shine ake yin wa'azi da shi ga wanda ya kasance yu'minu billahi wal yawmil akhir yi imani da Allah da ranar gobe kiyama duk mai imani wa'azin da Allah ya masa kada ya saki matarsa ba a idda ba idan kuma ya ga gab da za ta gama idda to yana da ikon ya dawo da ita ko kuma ya barta ta gama iddata shi kenan ta tafi ta je ta auri wani in kuma ya bari ta gama idda to sai an yi sabon ɗaurin aure sannan in zai dawo da ita ya tsaye da shaidu wanda za su zama masa shaida cewa ya dawo da ita ranar kaza ga watan kaza a lokaci kaza cewa matar ta ce wa man yattaqillah duk wanda ya kiyaye dokokin Allah yayi takawa yana yin abubuwan da Allah ya ce yayi yana nisantar abin da Allah ya hana shi yaj'al makhrajan sai Allah ya sa mishi mafita ku duba a babun aure ba ake maganar nan amma kuma sai aka kawo kawa shi yasa daga cikin khasa'is na al-fiqh al-islami daga cikin sufofin da bikin musulunci yake banta da su wanda babu wata doka da ke da irin wannan sifa wannan sifar ita ce bayan an maka bayanin hukunci to sai an haɗa ka da imani sai an nuna wannan hukuncin fana da alaka da imani ba wai kawai daɗin duniya dokokin turawa bature ya kafa dokokinsa ne kawai don a ji daɗin duniya kuma ba za a ji daɗin ba amma dokokin musulunci a ji daɗin duniya kuma sannan a ji daɗin lahira to shi yasa an yi bayanin ga yadda za a yi saki ga yadda za a yi kome ga yadda za a idda to duk sai Allah ta'ala sai ya rufe ya ce duk wanda ya kiyaye waɗannan dokokin ya da'allahu makhraja Allah subhanahu wa ta'ala zai samu shi mafita Ya sa mutumin da kawai ya zo ya saki matar shi take uku a lokaci daya to ba shi da mafita in ji ibnu abbas ibnu abbas radiyallahu anhu ma yace baka da mafita bi annaka lam tattaqi Allah fa kayfa yaj'alu Allah laka makhraja mutum bai ji tsoron Allah ba bai kiyaye dokokin Allah ba sannan daga baya yake son ya samu mafita ba mafita ai ya riga ya shiga mun gane wannan ayar in ji ibnu mas'udi radiyallahu anhu yace ita ce ayata saurin kawo mafita da yayewar damuwa in dai kai takawa to sai ka samu mafita na yi fostin ɗin wani labari da na fitar da shi a mawkin ashir abu sakar wayin shekaran jiya wasu kusan gani na fassara shi da hausa wani bawan allah ne dattijo a ƙasar ghana a bukka yake zaune a ƙauye irin 'yan ƙananan jiragen nan da ƙasashe suke jefawa a sama samo musu labarai kawai sai ɗaya ya faɗo gidan shi ya ɗauka ya gani suka zo nema aka zo ana ta bincike sai gashi an zo bukashi ya ce suka ce ya gani ya ce ya gani ya ɗauko cikin farin ciki ba wani magu-magu so ya miƙa musu kayan qalat kuzuhu kama ataniya salima ya miƙa musu kayan su cikin raha da farin ciki ba wani ba wata niyya ta cuta a zuciyar shi ko ya ko ya wani abu ko ya san kimarsa dai ko bai san kimarsa ba zuciyar shi dai fara sai ce ina ma kuna da babba ku sani ku kai na hajji ina ma kuna da babba ku sani ku kai na hajji waɗannan 'yan jaridar da suka zo nema kawai sai suka je sai suka sa a twitter sai gwamnatin ƙasar turkiyya ta gani dama ɗan ƙasar turkiyya yan ƙasar jirgin ƙasar turkiyya ne ɗan karami shi nan kawai sai aka zo aka nemi dattijan nan to yanzu yana makka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wahalar da mutane suke sha ba takawa ne wallahi ai takawa sai ka ga mafita ni ka musu kayan su ba wata ala ba wani ba wata ba alama cuta ba niyyar cuta a cikin zuciya yana tana na aiki aikin hajji Allah ka ba mu takawa ce lokaci ya yi kun tsora mu karasa wannan قال فهل سمعت عبد الله يقول yace ka kaji Abdullahi yana cewa Abdullahi ibn Mas'ud ma fil Qur'ani ayatun babu a cikin Alƙur'ani wasu zasu ji ina karantawa in zan ce ashadda khabari ne na mamaki al-hijaziyya tamalu amala laysa shi yasa daga can nace ma fil Qur'ani ayatun ajma'a a nan an rubuta ajma'u ni na karanta da ajma'a a na biyu asra'a nan ma kuma na sake cewa shadda ma ai laysa fil qur'ani ayatun shadda. nan ta'amalu amala laysa ne irin masu kwafi na ban san na ku koyi muku wata diya ya muku ba ma fil qur'ani ayatun ashadda tafwidan min qawli babu ayat da a alƙur'ani alqur'ani ta fi tsananin nuna tawakkalinka da mika al'amarinka ga Allah fiye da ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi ɓanna a kawunan su la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗeba kauna daga rahma Allah duk zunubin da kai kaka tsammani Allah ba zai gafarta ma ba alkunutu min rahmatillah din nan zunubi ne babba ka ji cewa Allah ba zai gafarta maka ba mai babban zunubi ne ya fi zunubin da kai girma إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الفاسقون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون can an ce musu alfasikun nan kuma an ce mai abbalu so da kada ka ɗeba ƙauna tsakaninka da Allah duk saɓan da ka yi ma Allah to ka ji a ranka cewa Allah zai gafarta maka amma kuma ka zama kana da sai ka zama kana rayuwa bain alkhawfi war raja'i tsoron da kuma fatan Allah ya gafarta maka ya rabbi in azumat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun faman alladhi yad'u wa yarju al-mujrimu ma ilayka wasilatun illa ridha wa jamilu afwika thumma inni muslim haka abu nuwas Allah ka gafarta mana to wannan dai mahallin shahi na wannan hadisin ko na wannan eh na wannan hadisin ko asarin shine faɗin Allah ta'ala inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan har zuwa karshen aya Allah ya ganar da mu